sahabi ne to ina ga kai yanzu ke za duk wani malami da zai zai ma tawili ko ya ma ƙarya ko ya yaudare ka ya ce ai babu komai in ka kawo hidima ranar lahira duk babu komai kana aljihun ne? wal sai ka ga komai ka sai ka ji maganarsa. tare da cewa ka san ƙarya ake sai ka baka ba da zakka baka damu ba ya ce zai kai umra zai kai haji shi kenan magana ta kare ko ka kawo hidima tare da cewa kai malamin da kanka in albashinka ya kai kuɗin ka har ya ragu ko kai ɗan kasuwa ne kana da kuɗi wajibi ne kanka fitar da zakka kafin shi ka ce masa fitar ko an ce kai malami ne kana da kuɗi kana mallakar nisabi ba zakka a kanka kana da akwai zakka a kanka ko to da kai yan kasuwa sun ga malamai masu kudi suna bayarwa shi ma sai su bayar duk wanda yake to amma ya za a yi قال الإمام والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده yace kuma me yana magana kan hukuncin wanda yake duban su to me duban kayan ajiya kuma amintacce sa'annan kuma man lam yastamil man aradahu yace kuma da kuma a shar'ance duk wanda yazo yace a bashi shugabanci aka ce ba za a bashi ba qala hadathana muhammad bin Yusuf. قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين Yake amintaccen wanda ke aje ma kayanka ko ke duba ma kayanka ka aike shi ka ce zai ba wani sadaka kai dauki ka zai ka ba wani sadaka yana da aminci ba zai yaudara wurin ɗauka ba in ya kai ba zai yaudara wurin bayarwa ba ya zai da aminci kuma ya bayar yana murna aka ce za a ba shi ladan sadaka shi ma قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن قرة ابن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال an karbo daga Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake aqbaltu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace na gabato na huskanto zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'i rajulani min al akwai wayansu mutane biyu tare da ni cikin kabilan ash'ariyina fa qultu sai na ma alimtu annahuma yatlubani al-amala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wa'annan ni ban san suna son aiki bane fa qala sai manzo Allah ce lan aula nasta'milu ala amalina man aradahu manzon Allah ya ce duk wanda ya ce a naɗa shi sarauta manzon Allah ce ba za a naɗa shi ba saboda ya ce manzo Allah ce duk wanda ya ce zaune aka kawo aka bashi sai Allah taimaka miki iya zartafiyar da shi amma duk wanda ya nema ya ce sai shi sai shi manzo Allah ce in Allah ya baka sai ya dogara ka da wannan abin haka gama mulkin ka mutanen ka ba za ka biya musu bukata ba ba za ka taburin su ba ba za ka fita daga zage-zagen su ba kuma ba za ka fita wurin Allah ba to yanzu sai al'amari ya dada dagulewa ba za ka zama shugaban kasa ba ba za ka zama gwamna ba sai an zabe ka ba za ka tsaya zabe ba sai ka kashe kudi to kai waliyin Allah ne da ka kashe kuɗi ka zama shugaban kasa ko gwamna kike nan ba za ka dai kuɗin ka ba ba za ka dai abin da ka kashe ba sa'an nan kuma ba zai yiwu ba sai an zabe ka ko to zabe kuma ke da wata matsala mai ban mamaki da karuwan garinku da malaman garinku duk zaɓe duk ƙuri'an su ɗaya ne ka wanne ba ka so <laughs> eh? da limamin unguwanku da karuwan unguwanku wanne ne ka fi son ƙuri'a wanne ba ka so ki sa nan ka je kamfe malamai za a gyara muku al'amarinku 'yan kwaya za a kore ku za su zabe ka ma'ana sai ka saba wa Allah kenan sai ka ce babu bambancin addini duk addini ɗaya ne da arne da musulmi duk ɗaya ne da kafirci da musulunci duk ɗaya ne karuwai a gyara muku aikin ku menene da menene ba shi ɗaya gobe sai su je su zabe ka kana hadarewa kan kujerar shi kenan sai Allah ya la'ance ka har ka gama mulkin ka ba za ka bukata ka kai ba za ka biya wa ta sai ka waye gari banda da kai sati dukiya ba abin da kake in ba haka ba in aka yi lissafi a gaske tun daga shugaban kasa har ma sun ja albashin ka shekara nawa ne wane ne albashin shi ya kai miliyan ɗaya naira shekara din najeriya wane ne albashin shekara ɗaya miliyan ɗaya nawa ne malaman makaranta ne naira dubu tamanin ne ko dubu ɗari ko to tsakanin mu da Allah dubu ɗari ko dubu tamanin ko dubu mai sun ka ci abinci da kai da ƴaƴanka da matansa ga magunguna ga baki da kake yi sa'an nan naira dubu mai tan din nan da kake karba shekara yau ragu haka gina gidan miliyan biyu <laughs> albashin ka da kake karba shekara bai kai miliyan ɗaya ba ciki za ka ci ka sha ka biya bukatu ƴan uwanka ƴaƴanka kannenka duk za ka ci abin da zai ragu ciki shine zai gida ma gidan miliyan biyar ko miliyan goma a yau ya zama surkulle kuma ke ya zama ya zama abin da ba zai fassaru ba to ina wa'annan kuɗi suka fito eh shi kenan rayuwa ta zama ba sai sata sai sata in ka je lafiya za ka ce ma Allah gashi manzo Allah ce man ghashana falaysa sai da a ce mutanen to kuma kai da za a zabe ka din nan zuwa za su zabe ka mutanen kinki za su zabe ka su ake zabe matan aure masu na jira ne garuwa ne gaskiya da yan kwayar ne sai kuma sauran mutane da yan da ainihin zaben ka da aka zabe ka suwa suka zabe ka mutanen kirki ne sun zabe ka dan kai kirki ne kana fara yin kirki za a tayi maka dan baya ana so a juya ma mulki ana so a ture ka wannan ya zage ka tilas sai ka zauna kai ma duk abin da ka kashe sai ka samu duk waɗanda kai ma al-saura sai ka yi menene ma'ana kafin ka hau mulki da ƙarya ka hau ka hau mulki kuma ƙarya kake yi shikenan ka je sai ka ce ma Allah ne ka ji wata rana a tambaye ka ne ina sarautan ina mulkin liman mulkul yau ba yadda za a ce fa kasa babu kuɗi addu'an mu fa Allah ba zai karba ba tukunna da yanda ka ba mu kai halin da za a addu'a Allah ya karba ba kasa akwai dukiya fa ya kan titi gidan murtala kaga mutane har mata ma arna motocin da suke hawa naira naira dubu mai dubu goma goma ne motocin da ake hawa kawai kai nawa miliyoyi ko shekaran da aka yi da aka yi jiya da aka yi miliyan nawa aka tara miliyan ɗari uku ma mutane na da kuɗi ana da kuɗi inda ma kada ka ce za ka taimaka ma addini shine kawai باب رأي ala qarari fa ma'ana fa akwai dukiya akwai kuɗi akwai menene da menene in ma waɗanda ke rike da kuɗin suna tabziri suna saka shi inda bai kamata ba ko ana tasarrufin da bai kamata ba ko kuwa al'amurra dai ba sa tafiya daidai yadda za a yi a ji daɗin rayuwa to shine Allah yake ma mutane azaba ba wai yunwan ne Allah ya saukar wa mutane ba ba wai yunwan ne Allah ya saukar wa mutane ba arzikin mutum dubu mutum ɗaya zai ɗauka to su sai su kwanan yunwa ko kai da kanka haka manzo Allah ta faɗa in hal hadis to mutum fa yi hankali Allah ya kan koro maka arzikin kwana talatin to ka san yadda zaka sarrafa shi har kwana talatin ɗin in ka ɗauka ka je ka kashe to zaka saura cikin wahala kafin kwana ashirin da bakwai ko to yanzu ko ba a faɗi haka ba dan kuma dan albashi ai ya san arzikin shi kwana talatin ake ba bashi in haka je aka baki kuɗin shi mana abin kwana talatin ai arzikin kwana bakwai za a baka ce shi za ka rayu da shi kwana talatin da tsafi za ka rayu babu ra'il ganani ala kararita babin da ke bayanin kiwon raguna dabbobi akan kararita kararita ko wuri ne a makka ko ko a kuɗi ne ɗaya rabin ɗaya bisa goma na dinariya shi ake ce makirat والقراريط جمع ومفرده قيراط والقيراط نصف عشر dinar. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga manzon Allah sai da annabi Allah sabata gare shi yace ma ba'atha Allah nabiyan illa ra'al ghanama manzon Allah ce Allah bai taba aiko wani annabi ba sai yi aiki ciwon dabbobi ciwon raguna ko فقال أصحابه شيء صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم سكتي وأنت da kai ma ya manzo Allah sai da kai kiwo kana na'am yace i kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka yace na kasance ina musu kiwo akan qararita mutanen makka manzo Allah ya na musu kiwo in aka ce qararita wani wuri ne a makka yace ina zuwa wurin na musu kiwo in an ce qararit jam'i ne na qirati qirati shine rabin ɗaya bisa goma na dinariya manzo Allah ya ce da ina zuwa ina musu kiwo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzo Allah ta tawadu'anci ba wanda kai manzo Allah manzo Allah baya gabberanci ya yi ma mutane kaman a wata rana wani ya ganshi a cikin maka yana makarkata yace hawwal ala nafsika me ya zafi me da me da mu me ya faru ka sauka kama kanka inna ma ana bunu imra'atin kanat ta'qulu al-kabira fi makkah me ne ne haka Allah kaɗai madaukakin sarki shine babu istijar al-mushrikina inda zarurati aw idza lam ahlul islam daga imam al-bukhari ke dama ba mu san kimar sa bane da tun najeriya ko ina asa bukhari ana karantawa duk rigima sai ya sauki duk rigima tsakanin mutane duk sai ya sauki a saka bukhari ke babu tijarar mushriki na inda zarura yace babin da ke bayanin ɗaukar mushrikai ko dago ko in zarura haka ta kama ma'ana ba a samu musulmi ba aka samu wani kafiri amma yana da aminci aka ce za a iya daukar amma in aka samu musulmi ba ko mumini ba ga musulmi ga mumini sun kware sun iya ɗaya kuma amincin su daya wanne ne za a ɗauka. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر yace manzon Allah ya ɗauki mutanen haibara ya mutu mu'amala gonakin da aka samu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ba Yahudu Khaibara suyi noma suyi aiki a ciki shekara abinda aka samu su ɗauki rabi kawo rabi قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها تتي أن كربو رجنانا عائشة الله كرامة يدادتي واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا تتي منظر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سن أول مسلم لوكة ينا سن كافر في مشركي سكا أو تيش من بني الديل تتين كبيرا بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا شريكا suka ɗauke shi ya shiryar da su daga makka zuwa madina saboda shi ya san hanya daga makka zuwa madina ba zai bi da su doguwar hanya ba ba zai bi inda kuraisha za su same su ba ba zai bi inda za a sha wahala ba al-khirrit almahiru bil hidaya shine fassara abin da ake cewa al-khirrit din nan wanda ya kware a cikin sanin hanya ya jagoranci zuwa inda za ku kad masa yamina hilfin fi al-as shi wannan ya durmuya ya shiga cikin alkawari na hilf wala hilfin da bani ali as ibn wa'il wa huwa ala din kuffar quraishi a lokacin yana mushriki cikin quraishawa fa aminahu sai manzon Allah da sayyidina Abubakar suka amince da shi suka ce kai mun amince da kai zaka zaka muna jagora daga Makka zuwa Madina ga abar hawan mu ka zo ka same mu gare saurin ko gare gira ko wani wuri ne bayan kwana uku suka je suka koye wurin makka ana ta neman su ba ga inda suke ba da yake wannan mushrikin amintacce ne kurai mutane malamai baki dai suna cewa ashraful kuffar su ne kurai duk kafirai kurai ta sun fi su mutunci duk da cewa suna cikin kafirci ba sa son su saba alkawari aibi ne wurin ba zai so ya yi karya ba aibi ne wajen mun ga hadisi hirakul shi da abu sufiyan ko fa aminahu sai suka amince da shi fa dafa'a ilaihi rahilataihima sai suka bashi a bar hawarsu guda biyu wa wa'adahu gara saurin ba'da salati layali suka yi alkawari suka fito ga abar hawar manzon Allah ga abar hawar sayyidina Abubakar ka je ka bayan kwana uku ko da rai uku ka zo muna gari saur ka tarar da mu daga nan mun sai mu kama hanya zuwa Makka inna yanzu da sai sai ya ba da labari ga inda kake inda za a kama ka a kai amma wannan da yake yayi aminci za mu zo mu karanta kisan sayyidina abubakar da zai hijira wani kafiri a cikin makka yayi miki alkawari yace na abubakar ba irin ku ke fita ba ko ba ka je kai ibadarka ya koma a cikin kwaryan makka yace ya jama'an makka ni na amin abubakar ya shiga cikin alfarmada yana zaune zai ibadarsa kada wani ya fita masa suka ce mun yadda amma yayi ibadarsa a cikin gidansa na abakar yana ibada sai abu ya sai zai gina masallaci yana yi sayyidina abakar mutum ne yana karatun alkur'ani sai kuka in ka ji karatun wani wurin na abubakar sai ka abin nan sai suka je suka hada su kai ka shigo da abubakar kace ka yana cikin alfarmanka dama mun ce ma yayi abin boye kada ya bayyana dan ƴaƴanmu da matanmu za su fitinu da shi ba ma son mu je mu tada alkawari a ce mun tada alkawari ka je ka koma masa da alkawarinsa sa in ma yayi cika eh, alkawarin da muka yi ko ko ka ce a'a yanzu ka janye hannunka sun kasa ta san Abubakar dan sun saba alkawari aibi ne sai zama aibi kansu har zuri'an su baki yasa ake cewa ashraful kuffar quraish quraish ashraful kuffar fa'atahuma birahilataihima bayan kwana uku ko da rai uku sai ya zo musu a wurin da abin hawan sabihata layali salatin fartahala da safiyan da alkawarin ya cika sai ya zo musu sai suka kama hanya wan talaka ma'ahuma amir bin fuhaira wa dalil bili fa akhadha bihim wa huwa ala tariqi sahil sai ya kama musu suka kama hanya yana musu jagora sai musu hanyar da take bakin ruwa inda za su bi ba a wahala ba ba za a bi nesa ba a kafin a kai makka ba kuma kuraisawa ko sun zo ba za su gansu ba to shine mahallin shayar kenan na imam al-bukhari babu yace wani babi idza sta'jara ajiran li amala lahu ba'da thalathati ayyam ba'da thalathati ayyam aw ba'da shahrin aw ba'da sittati ashhurin aw ba'da sanatin jaza wa huma ala shartihima alladhi ishtarafahu idza ja'a al-ajalu yace in ka dauki mutum ko dago kai za ka yi min aiki amma bayan kwana uku ko bayan wata uku ko bayan shekara wannan alkawarin yana nan koko a'a bai bayanan nan yana nan menene dalili wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun dauki wannan ma'aikacin ko dago ba yau yau da aka kulla aikin aka yi ba a'a bayan kwana uku to shi ne Imam Bukhari ya kafa hujja da haka قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر سكا اوتي wani mutum kafiri ko dago min bani diri hadiyan khirrita wanda yake ya kware cikin sanin hanya wa huwa ala dini kuffari quraishi a lokacin yana mushriki فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث كما يلدي غباتا باب ajiri في الغزو باب da ke bayanin ya halatta ka ɗauki wani ya ma ko dago yana yi بيسا aiki hidima kana biyarsa kuma in yaki yazo zo ya je taimaka maka ya yaki ya halatta ko bai halatta ba halatta ne dalili bai halatta ne dalili ko dan ba gwaninta shine eh ko a'a ba wajibi ne ko haramun ko kafiri ne ko a'a menene dalilin ba an ɗauki wannan hanya shi kenan kowa ya fitina sai su ragu fitintinu sai su ragu rigingimu sai su ragu sai kaga an fara zama lafiya a hankali kowa yana fahimtar juna ɗaya bayan ɗaya da wahala kaga an ɗauki abu da zafi amma tun da kowa na da yanci ya faɗi abin da ya ga dama ya kwana lafiya ba hujja da hujja ko ba hujja hujjar raunanne ne ko ba ba bane in ka kawo masa hadisi akan abin da baya so sai sai ai wannan hadisin ahad ne sai ce maka hadithul ahad ne menene hadithul ahad bai sani ba amma shi in ya zo kan abin da yake so sai ya kawo hadithul ahad ya kawo hadisi za'ifi ya kawo hadisi mawdu'i kuma yana fada akan haka amma in ka faɗi abin da ya saba ma abin da yake so sai ta cewa ai kaza ai kaza kaza kaza amma shi kan abin da yake so hadisi mawdu'i wanda yake ƙarya aka yi duk malamai sun ce ƙarya ne kuma da shi zai aiki kuma akan haka zai fada da kai akan haka zai jayayya da kai ba yadda za a yi ka tabbatar da cewa kaunar da kake wa manzon Allah ko san da kake manzon Allah ko biyayyar da kake masa daidai ne sai ka karanta tarihin manzon Allah kada da hasken imani hasken imani kai da taruwa ba za ka san haka ba sai ka yi musalahu sai ka karanta hadisi saboda ka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan zaka ga zaka ji daɗin ilimi kullum kana rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba sai sai dan ya dauke ka ya je aje wani wuri can wani surkuci ya barka kana wa kana bata lokacin ka. sai a ka zo ranar lahira sai mala'iku sai manzo Allah wannan ba cikin jama'a manzo Allah na cewa ai sai sai a'a innahum ghayyaru wa badalu sai manzo Allah ce fasukan a tafi da shi a tafi da shi a tafi da shi duk wahalar da manzo Allah ya kawo komai kai ka bari ka je ka shiga wani hali to a tafi da shi a tafi da shi باب الأجير في الغزو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال يتي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة ناياكي تارد من زن الله أتشن جيش الأسرة غزوة تبوك فينا ياكي ne aka yi lokaci mai ban mamaki har ake ce da ce eh, gaisul usra aka yi wahalhalu ga yunwa ga rashin abin hawa ga rashin kyakkyawan takalmi kuma lokacin zafi kuma wata fitina lokacin da manoma za su girbi abin su in ba imani mai karfi ba yaushe mutum zai bar lokacin da za a yi girba kenan ko duk manomi gubu da kenan wannan lokacin manzo Allah ce sai dai a yaki tilas maka bane nan ga tsananin da aka samu a ciki shi ake ce magazuwar tabuk kenan ko in aka zo cikin kitabul magazi a hankali za mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaune ke gida har addini ne ya iso mana Kano ko Ghana ko sai da ya tashi ya aika mutane ko Shehu Usmanu dan Fodiyo Allah ji kan sai da yace sai da duk abubuwa na musulunci sai da ya tara guda goma ya sa Amirul Hajji yasa wanda zai tattara zakka yasa wanda za su yi amru bil ma'ruf yasa kaza yasa kaza guda goma usulul shari'a guda goma duk inda ya sassaka sa'annan aka tabbatar da aka yi jihadi aka sa amirul jaishi aka sa'annan aka yi jihadi amma jihadi ba zai yiwu ba sai karkashin tuta babu tutar da za a yi jihadi musulmi sun ciccece sun fafarke sun yayyage sun tarwatse wannan ya ɗebi wa'annan ya ce shine wannan ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihuna yaushe wa'annan a kungiyanci za a iya haɗa kan musulmai har a samu a kafa tuta ɗaya kuma in ba da tuta ba ina jihadi kuma in ba jihadi ba kaskanci musulmai na cikin kenan har sai sun je sun hadu da Allah madaukakin sarki nan za a tambaye su kun gama cin duniya to ai kun dawo ko wala kad jibtumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wala kad jibtumuna sai ce furada kama khalaqnakum awwala marra kowa haka zai koma ga Allah madaukakin sarki haka manzo Allah ya aika sai na abubakar in kaga kana zaune ba ka yi komai kana a kawo maka kuɗi a kawo maka ka tabbatar da cewa barnan da kake ma addini ya ji aikin da kake ma addini wallahi tallahi فكان من أوسط fi في نفسي وأن صحابي يتي أشيني wannan yake. shine aikin da na fi so na fi amincewa da shi na fi jin daɗin shi ya jihadi fa kana li ajirun dan kana zaune ɗakin ka ko masallacin ka ko ingila da amerika sai su gina ma masallaci fa duk duniyan nan ba abinda suka fi jini ka ji ce kalman jihad mutum ya zo masallaci kuma ka tashi ka ce min sallah na da kyau sallah ba shi da kyau ya zo masallaci masallaci ga zo ka tarar da shi kuma ka tashi kana ce mai sallah na da kyau eh to sallah tana da kyau abin ya sani ne mai zo mana yace ai sallah ai menene ai sanyi kullum suka tashi ba su zuwa ba sa dawa sai sun bi ingila duk inda za su kashe su sai sun bi ingila zuwa ko dawo suna kallon su a sai sani in da irin wannan hali a ake ciki kowa na zaune ana wallahi tallahi ko amurka ko ingila sai su kai maka maka dan abinda suke so kake musu a fakaice kai baka sani ba duk wanda zai kullo da abinda zai taba duk yadda za su so sai da za su fa kana li ajirun yace sai na ya kasance ina da wani wanda na dauke shi ko dago ko dago fa qatala insanan sai ya je yaki da wani mutum kafiri ya kashe shi suna yaki فعض أحدهما إصبع صاحبه صاحبه فانتزع إصبعه فأندرس نيته yace wannan da na ɗauke shi ko dago yana min hidima ina biyan sa nan ya zo muka je cikin yaki yana yaki to ɗaya wani sai ya saka hannunsa ba sai garin kaka sai hannu yatsan wani yar yatsa ta shiga bakin wani sai ya ciza da hakoransa da aka ciza maka hannu sai ka janye hannunka da ƙarfi sai hakoran suka fita to shine sai aka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya guje ce yan ku ya dinga cizon ya san dan yasa kace kace yanda bujimin saniya ko ko karo rago ke cizon mutu sai yace ba jiya a cikin wannan hakora sai ce ba jiya a cikin wannan hakora fasaqatat فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم sai aka jiro manzo Allah fa ahdara saniyatahu sai manzo Allah yake wannan hakoran da aka fitar babu a kai dan ya tsansa ta ga hannunka ka ci zamana ya bar ba su gunta ka ci masa yar yatsa kila ce ga dinda ya janye hakoran ka yasa manzo Allah yake babu diya وقال سيما زالت أفا يدعو إصبعه في فيك تقدمها ينزل في حنوك في باكينك كان كيزا وكان تونوا كما قال أحسبه قال كما يقدم الفحل كما يندكر قب الجمين الثانية كوكو وأمال زي يا يقمتو دمي بزي جاهل نسي كريبا با يتي وانا babu wannan وانا da aka بابو تيا قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن ابي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة ان رجلا عبد يد رجل يتي عن كربو دقى عبد الله بن ابي مليكة دقى كاكنسا irin wannan kissa ce wani mutum ya ciji yatsun wani mutum fa an darasa niyyatahu fa ahdaraha abubakar radiyallahu anhu da garin ya janye hannunsa sai ya hakoran suka zube sai ce sai na bakar sai ce wannan hadar ne ba diya a cikin wannan haƙuran. tunda ka kaci ka cije masa hannu ne Babu باب a jiran fa فبين له الأجل yace babin da ke bayanin hukuncin wanda ya ɗauki ɗan ko dago ya bayyana masa lokacin da zai masa aiki wa lam yubayyin lahu amma bai bayyana masa irin aikin da zai yi ba li qawlihi inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jura ne samaniya hijaj ila qawlihi ta'ala wallahu ala ma naqulu wakil mun ga imam al-bukhari ko mahallu shahid na Imam al-Bukhari yace ka dauki mutum kace zai ma aiki kwana uku ko bakwai ɗaya ko mako ɗaya ko shekara goma ko shekara biyar amma baka ce ga aikin da zai yi maka din ba wannan alkawarin naku yana nan ko babu shi wannan kullen wannan shirin wannan aikin da aka kulla yayi ko bai yi ba yace yayi menene dalili sai sai ai annabi shu'aibu cewa inni uridu an unki haka ni ina so in auren maka da ihdabna ne. dayan waɗannan na guda biyu ala an ni samaniya hijaj akan za ka yi min aiki shekara takwas wani aiki zai ma noma zai ma gini zai ma ɗebo ruwa zai yi duk wannan ba a bayyana ba yake akan haka ya halatta alabashin daga baya a nuna masa aikin da yake yi ba ana yi ana yi haka ba a yi kai yaro ka zo ka zama yaron gida kana aiki gida shi kenan ai ya san cewa share share shi zai yi wanki shi zai yi wani menene da menene ayyuka shi zai yi haka yayi ko da ba mahallin istishhad na Imam Bukhari ya ce ko bai gaba to shine kuma yaje Imam al-Bukhari kamar yadda yake eh malami ne a cikin lugha haka yake a cikin fikihu haka yake a cikin tafsiri haka yake a cikin hadisi to shine yake ya ajiru fulanan yu'tihi ajran ai ce wa wane ya ajiru fulanun ya ajiru fulanan ai yu'tihi ajran haka ce wane ya ya ajiru fulanan ai yanzu zai bashi la'adan aikin sa wa minhu fi ta'ziya haka ake fada a cikin gaisuwar makoci ta'ziya ajarakallahu Allah ai Allah ya baka ladan ka abinda ka rasa babu yace wani babi idza sta'jara ajiran ala an yuqima ha'isan yuridu an yanqadha jaza yace in ka dauki dawon dan ko dago kace ga garu zai fadi ka je ka tayar min ko ka gina min garu ya halatta ka dauki dan ko dago yayi ma gini kenan ko bai halatta ba to menene dalilin Imamul bukhari shine sai ce qala na ibrahim ibn musa qala akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jurayj kala qala akhbarani ya'la ibn muslim wa amr ibn dinar an sa'id ibn jubair yazid ahaduhuma ala sahibihi wa ghayruhuma قال سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ذكرت أبي بن كعب يفعل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي فانطلقا سيسك تفي tafi جدارا يريد أن yuridu سيسك yanqadha روكو suka يا garu ko bango قال سعيد بيده سي سعيد يتي سي خل سيدنا خضر ينوني da hannunsa sai bangon ya tashi akwai karaman auliya a ko ba karaman auliya ya kuka shiru mu ba ku yadda da waliyai bane eh mun yadda akwai waliyai akwai karaman waliyai abinda ba mu yadda ba wannan yace waliyi shi ne karfe daga shi ba wani waliyi ko wani wannan waliyi yake daga shi sai ba wani waliyi a'a shine waliyan Allah Allah ya ba su wilaya kuma ya ba su karama suna nan har ana kasa kuma duk baki ɗaya wannan faman da muke yi abinda muke fama mu ma Allah suka mu a ciki kenan ko قال سعيد اليدي هكذا ورفع يديه فاستقام sai garo sai bangon ya tashi قال يا علا يا علا يتي حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام يتي إنا سماني سي سعيد يتي سي سيدنا خليل يتبع يتي بانغو كو غارو سي قنون يتي سي بانغو كو غارو يتاكي لو شئت قالت أتين آيتي لو شئت لاتخذت عليه أجرا sai annabi ya ce ai da ka ga da ka so ma wannan aiki da kai musu ai da ka tarbi la'ada akan haka قال sa'idun ajran ناكله yace اي سي ce cikin cikin zai ce ai da ka ga dama ma wannan aiki da kai musu da sai ka karbi la'ada mu je mu katar mu kashe wannan kissa ce ta sayyidina Musa da sayyidina Khadir ko mun kissa za ta zo a hankali Imam al-Bukhari kusan rayuwar addinin musulunci baki daya da annabawa yana da ahadithul anbiya'i wannan annabi ya kawo ma tarihinsa wannan annabi ya kawo ma kissansa wannan annabi ya kawo ma kissansa bayan ya yi gama ya yi tarihin manzon Allah ta kan baki daya sannan annabawa kuma ya kawo maka dan ya baka guziri ka san yaya ake duk annabawan Allah manzannin Allah haka ce ta fama ka balle ma ka ce annabi Musa haka ce ba wanda ya zauna fa saboda yaɗa addinin Allah amma duk da haka suna ganin. ko sun yi sun idar da haƙƙi eh abinda Allah ya dora musu ko an samu sakaci idan Allah mu muka je muna zaune kawai sai dai a kawo mana dukiya mu kashe a kawo mana abinci mu ci a kawo mana menene da komai da dan Allah ko da ma aikin da aka samu mu yin muna yin shi daidai ba za mu ji tsoron Allah ko ma rabon mu ne na lafiya ne turo mu na ba balle ma aikin da aka ake nema gare ga malami ana yin shi yadda ya kamata kowanne kungiya ya dauka wannan kungiyar siyasa ita ce addinin musulunci in ka taba ta za a yi yaki za a yi tashin hankali in baka taba ta duk abin da ka taba na musulunci babu damuwa kowace kungiya haka take babu kungiyar da take tsaye ma addinin musulunci sai abin da ba a rasa ba MSS ko su ne kaga sai addinin musulunci a su ce su ma su taso sa'annan su zauna ko amma akwai kungiya wacce in aka taba addinin musulunci su ce a'a amma duk kungiya an ka saba ta ta za ta tashi ko ma'ana shi shine addinin musulunci to in ya zama da shi shine addinin musulunci to wannan kungiya da wancan kungiya wace ce daidai kuma kowace ba ta yarda da ɗaya ba kowace ba ta yarda da addinin ɗaya ba alama ce na cewa daidai ake tafiya ko ko a'a an kauce babul ijarati ila nisfin nahari babin da ke bayanin yin kodago da safe ku kulla kodago kai da ɗan kodago da safe zuwa sha biyu tsakar rana kenan ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر بودا كما الله صلى الله عليه وسلم يتي مثلكم ومثل أهل الكتابين kwatankwasinku misalinku da misalin yahudu da nasara manzo Allah ke magana misali tsakanin ku musulmai da yahudu da nasara kamar sali rajulin isa ajara ujara'a kamar kwatan misalin wani mutum ne ya ɗauki mutane ko dago faƙala sai ya ce man ya amalu li min gadwatin ila nisfin nahari wane ne zai aiki da safe zuwa da rana ala qirati a bashi qirati daya fa amilat al yahudu sai yahuda suka yi aiki har zuwa tsakiyar rana ثم قال سيسا أن سيني أيك من جنة يكي من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر وأقوم زي أو في أيك دقا شادي زوا لأثر على قيرات أباش قيرات أيا فعملت النصارى سي نصارى سكي سي نصارى كما سكا أوكي أي سوري يهود دقا شادي زوا لأثر ثم قال سألنا ونم نجدا ونم ما سكونا قول إيه sai yace man ya'malu li min al-'asr ila an taghiba ash-shams ala qiratayn yace to daga la'asar zuwa faduwar rana wa zai nin aiki in ba shi sirati biyu fa su to ne musulmai kenan fa batir Yahudu wani nasara sai yahudu da nasara suka yi hushi fa sai suka ce malana aktsaru amalan yaya aka yi ne muka fi kowa aiki tun da safe har zuwa sha biyu a wurin da suka aiki ai ya yawa ko wa aqallu afa'an abin da aka bamu kaɗan? bai kai musulmai da suka yi da la'asar zuwa faduwar rana ba awa biyu bane ko uku ba da safe zuwa sha biyu bai kai awa biyar ko shida ba ya kai ko bai kai ba dan kace dan me za mu yi aiki da yawa a bamu mu la'ada kadan wa'annan musulmai su yi aiki kadan a basu la'ada la'ada mai yawa kala sai mai gidan yace ana nufi sai Allah madaukakin sarki yace hal laqastukum min haqqikum ku da kuka yi aiki na rage na tawaye muku hakkin da kuka yi na da safe zuwa sha biyu din shine kira ki daya haka muka yi na rage muku cikin tsira ce suka ce a'a qalu la suka ce a'a sai mai gida yace ka zalika oti himan a asha'u yace fadala ta ce nake ba wanda ya ga dama to da aka suka yi aiki tun da safe har zuwa rana sha biyu in nan me ya bata musu aiki da annabi isa ya zo sai suka ci ba da gaskiya da shi sai suka ba su duk aikin da suke duk ba yahudin da bai yarda da manzanci annabi isa ba addinin shi ya lalace nasara kuma suka ɗauki aiki har zuwa la'asar daga la'asar manzon Allah ya kullo suka ce basu ba da gaskiya da shi ba duk ba nasaran da bai ba da gaskiya da manzon Allah ba aikin su ya ɓaci sai aka waye gari yahudu da nasara duk aikin su ya lalace saboda ba su gaskata manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da musulmai suka zo suka bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce zalika fadli utihi man asha falala ta ce nake ba wanda na ga dama ashe ba zalunta su yi ba ko da ce za ku samu cikakken abin da kuke so sai ku ba da gaskiya da annabi Isa kun ba da gaskiya da annabi Musa kun ba da gaskiya da annabi Isa kun samu yini ɗaya kenan annabi eh, kirista kuma ɗan coci da suka ba da gaskiya da annabi